a yau da misalin karfe 8 ne dai aka samu tashin wani bom a cikin garin maiduguri a daidan tashar motar da ake kira muna garage inda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar da kuma raunata wasu mutanen biyar rahotanni da kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno dsp victor isoku ya ake wa manema labarai ta hanyar sada zumunta wato whatsapp na nuni da cewa mutane biyar ne suka hallaka yayin da wasu guda biyar din suka samu raunuka ya ce dukkanin mutanen biyar na cikin wata mota ne kirar golf ya ce mata hudu da ke cikin wannan motar da kuma direban da ke tuka motar da kuma ya kasance namiji dukkaninsu sun wannan hari dai shine na baya bayan nan tun wani hari da aka kai kofar shiga sakatariya na cikin garin maiduguri inda ya hallaka wasu jami'an 'yan sanda biyu kusan watanni hudu kenan tun a watan yuni ne dai babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya ta tukur burtai take buɗe wannan hanya da ya tashi daga garin maiduguri zuwa garin gamorun inda aka samu tashin wannan bom ɗin na yau tun a wancan lokaci dai ba samu wani matsala makamancin haka ba sai a wannan karan sai dai wasu rahotanni daga asibitin ƙwararru na jami'ar maiduguri na nuni da cewa mutane bakwai ne suka halaka yayin da goma sha shida suka samu raunuka ga dai abin da wasu shaidun ganin da idanu suka shaida ma labarai ina wajen ma abin ya faru <laughs> na tsaya na ce wannan hanyar gamburin ina ga kamar ba bude ta kai ba ga mutane sun zo sun hada cinkoso kamun rufe baki wannan bombin ya tashi wata mota ce mai lamba 3 ko 49 ne ta taso daga hanyar kwastam ta zo duka mata ne a ciki mata guda hudu ne a ciki da direba shine namiji bombin ya tashi da wata mata kuma da goyo a bayanta goyo in sai ya tashi ya koma gefen kudu kanta kuma ita kuma ya koma arewa gangan jikinta ya kwanta gabar da yamma a eh, duk mutanen motan ba wanda ya fita ko daya don ina ga akwai mata biyun da ba na mota ba masu masu shiga ciki amma mutum ya zo ya ce wai fon ne ake fufufufu ya zo da gudu ko me ƙarya ne da zuwan shi da tashin shi bai wuce minti ɗaya ba tak sai akwai wani mutumi a gefe wanda ya taso dan gamboro har yana bashi ruwa nace ba za a baka ruwa ba ka ja jikinka ka dawo dan ba mu san irin abin da yake jikinka ba in ka koma gefen ya so ya ama agaji akwai wata mata kuma na aje ta a gefen bishiya da wani namiji shi ma na ajiye shi a gefen bishiya na ce ka tsaya ya ka ɗauko min mutum ɗaya daga gidan mai aka sa eh mutuwa wanda suka mutu mutum hudu ne suka mutu da hudu suka mutu an je an samu guda ɗaya a can shine ya haɗu na biyar eh jikata wanda suka jikata mutum uku ne dama a cikin hudu ne ɗaya ya mutu dan yarinya ƙaramin ba za a ce ta jikata ba kina gaushinta ne dan fashi muna siye a nan wajen da ni da abokina sani to muna hira da abokanai na yan gamborun da za su tafi gamboru sai na giya masu sani kai taron jama'a wannan ya yi yawa mu yi gabacen mu je mu siya sai ya ce to adamsi sai muka yi sallama da sauran abokanan namu sai wani gob ya taso daga kwastom ya zo nan bakin garage gob din ya zo yana so ya fakin ya sa trapping light kawai sai muka ji wani abu ya dum ya tashi mu kuma sai muka kwanta da muka kwanta bayan mun kwanta muka tashi sai muka ga pieces din jama'a wanda suka mutu sai jariri guda ɗaya yana kuka a tsakiyar kwalta mamansa tana gefe ta yi pieces da ce sani mu je mu ɗauki wancan jariri din sai aka ce a kar ku je akwai bom a jikin na ce kai ko da bom ma ne zan je ɗauki wannan jaririyar sai muka je muka ɗauki wannan jaririyar to aboki na ɗayan yana da id card ɗin civilian gtf sai na ce to sani tunda da kana da id card ɗin civilian gtf ka rike wannan jaririn a hannunka sai na ma vice chairman namu babo magana a kai ya buga ma overall waya gashi abin da ya kasance a bakin gareji to abin da na gani wasu mazauna birnin maiduguri kenan ke bayyana abin da ya wakana tashin bom na yau da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma raunata wasu da aka ce zaga suna karɓar magunguna asibiti haruna dauda biyu mayar amurka daga maiduguri a najeriya